Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abin da ke ciwo matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Muna nan dai a ci gaba da zauren matasan a garin ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren kamar yadda muka bayyana shirye-shirye na baya inda suka koka da cewa ga dai damuna nan ana na ana ci gaba da yi, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. matasan na buƙatar ɗauki daga hukumi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin ƙuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a iya samun noman yadda aka saba ba, to mutane su riƙa yin barci da ido biyu rufe. A makon jiya, Umar Yakubu Fama na bayani kan hanyoyin da yake ganin in an bi za a iya samun bakin zare. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. muryar Amerika yau da gaisuwa, da Allah kuke kamar dai ciyawar nan. a gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba yanzu maza da nake maka police station mu ta dan umaru division din babu plate din yan sanda babu abin ga na Najeriya gaba ɗaya sun ɗaya da komi har yanzu babu wani wanda an ka kawo a wurin. na Nasiru gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawunan mu da ku yan jarida akalla shine don Allah irin waɗannan program ɗin ba mu kaɗai ba ya zama na kowane lokaci akai akai ana bi saboda ana tuntuɓar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama na in an yi wannan program ɗin, ya zama an sa shi ga kafafen yada labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shuni za su iya jin irin hukumar da mutane suke suke zama cikinta don su kawo masu ɗauki su ɗauka. kada su manta wannan ƙasar duka ta mu ci gaba ɗaya. kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan dokanmu da suke don duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗai sun waƙe sun kamar yadda ka ji wanda ya yi magana ɗazu ya yi magana cewa sun gudu haka ɗin da sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploying naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi kamar abu. Eh wato abin da muke faɗa Umar ba za ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da ma'ana an ko an kaurar da su da irin wannan maganar. Ok to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi hakuri mu gare mu abin muka fahimta kamar sun gudu amma tun da kalmar guduwan ba ta da daɗi to sun bar wujen, saboda mm-hmm. kuma barin wajen nasu mu ganin su idan mutum biyu ne aka kai ga wuri wallahi suna ƙara mana ƙarfi sosai. kuma waɗannan wuraren da nake gaya maka duk wani dan doka da aka kawo tun daga kan soja har abin da ya sauke zuwa dan sanda ni nan da nake maka magana ina cikin PCRC member sannan kuma ina zama ina wakiltar sakatare na kungiya ta dan Umar Student Association so duk wasu abubuwa da za a yi mugin zuwa local government zuwa jiha tare da ni ake zuwa ni na san wahalar da muka yi wurin mu je mu zauna da kwamishina mu zauna da manya-manyan 'yan siyasar mu sai dai su ce maka wani ku yi haƙuri za a zo a yi ku yi haƙuri za a zo a yi har yanzu hakuri ne muke ana ta kake mana yan uwa ana ta kake mana yan uwa kuma an hana mu noma kaga wannan abu abu ne wanda sai ka kamar cewa kamar da gangan ake gwamnati kai da alhamdulillah kamar da ji malam bara'u ya yi magana his excellency gwamna Atiku gudu lokacin da mutanen nan suka fito cikin gonakinmu suka dinga halbin mutane sun kashe manomi sama da arba'in da uku. Shi tsohon gona ya zo da kafan shi har cikin dan umaru yake faɗa da bakin shi i quote yake cewa shi abin da ya ɗauka dan umaru ya ɗauka kawai yan ruga ce karama haka ya sha mamakin zuwan adadin mutanen da ya gani suna suna rayuwa a wurin duk lokacin da ake gaya mai sai a ce mai yankin dan umaru kawai dan yanki ne wanda bai wuce ruga nawa ba bai wuce kaza kaza ba amma da ya zo da bakin shi yake wannan magana har ta kai ga dan ya zo tare da shi akwai sanata akwai sanata eh, tsohon sanata namu sanata bala na Allah tare da shi aka zo akwai kuma 'yan majalisu na na jiha waɗanda suka zo to kaga sun gan cewa lallai wannan garin abin da ake basu daban abin da shi ya gina makan shi daban har yasa ya kawo gyaran makaranta ya duba ya ga ita eh, wai wannan firamare ce aka ce mai firamare ce ya kawo yayi kokari yace za a sa a gyara to alhamdulillah an gyara kuma mun gode ma gwamna sannan zuwan da yi mana jaje wallahi mun ji daɗi wannan sabon gwamnan da yake yake ci yanzu a shi Dr. Nasiru Idris Karon Gondu ya yi bayanin cewa don ko da abin ya faru gaskiya yana Saudiya. Ni na san da haka yana Saudiya. So amma ya ce idan ya dawo Saudi zai yi kokari ya zo ya jajanta ma mutane kuma ya ga yaya yanayin da mutane suke rayuwa ta wurin. Dama haka shine gwamnati ai. Ita ce gwamnati. Ya zama na gwamna ya bar wurin shi ya je wuraren da suke da matsaloli ya je ya duba da kanshi idan bai zo ba ya tura wakilan shi a haɗa delegate a je a duba a zauna tare da mutane a zauna tare da shugabannin gari irin kamar su abun nan dagaci namu a zauna da shi a yi magana da emiya ne matsalolin wuri kaza sai a magance gaskiya alhamdulillah muna kyautata mai zato kuma muna fatan wannan bayanin da muke yi ya zama na ya kai ga Dr. Nasiru Idris Karon Gwado mai girma gwamnan jihar Kebbi da shi da dukkanin dan majalisa ko kuma dukkanin wata hukuma ta jihar Kebbi da take da sa hannu take da ruwa da tsaki wurin kawo mana dauki ba mu kadai ba dukkanin waɗanda suke waɗannan bala'in suke shawuwa muna son ka tura wannan ya zama ya wakilci gaba ɗaya ƙasa ya kai ma shi his excellency a shugaban ƙasa bola a suwaji bola ahmad tinubu ya zama a fassara mai idan baya jin hausa a fassara mashi da hausa irin kala ukuba da muke ji don gaskiya mun ga taken nasara ga irin tafiya ce ba kamar ta yin buhari ba don irin yadda abubuwan da ake yi sorry to say da can shiru kake ji abubuwa sai a yi ta yi a yi za ka ga shugaban kasa ba maganganu da yake kawowa na irin jajantawa da kuma irin kokarin da yake yi to muna muna mai kyautata mai zato don Allah don Allah muna faɗa da kakausan murya su yi haƙuri su gane cewa da mu da su duka waɗannan wuraren zamu bari kamar yau ne 2015 ta yi aka muka je guguwan neman zaɓen shugaban kasa Muhammadu Buhari muna kyautata masa zato yanzu ga shi har ya gama abin da yake yayi murabus wannan ma yana neman wata na ɗaya ba murabusi ba ba murabusi ba ya kammala wa'adi oh ya kammala wa'adin shi okay ya kammala wa'adin shi ya sauka to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya-manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yaɗa su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi hakuri su yafe mana don Allah su yi hakuri su cire mu cikin wannan guba da muke fama da ita. Matasa matasa barkanmu da ci gaba da wannan shiri na zauren matasa na VOA ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a matasa yanzu za mu shiga bangaren duk wanda yake da wata magana zai iya ambar faɗan sunansa sai ya ba da guduma shine mataki ko in ce babi na ƙarshe na wannan zantawa da muke ɗauka. daga nan garin dan umaru da ke yankin eh, da ke yankin dankowa sago a eh, jihar kebbi arewa maso yammacin najeriya to duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abin da zai faɗa muna da tambaya sai mu yi masa to sunana isa el usman a gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta boa ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari mai albarka na ɗan maru mu dai duk fatan mu bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wanga yankin ba don haka muna kira ga gwamnati don Allah kamar yadda shi wani rabu Umar fa ya faɗi don Allah a taimaka a kawo mu doki a kawo mu ɗan Umar doki ɗan Umar na cikin wani hali ku dakata anan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.